as-sunanin ratiba na salloli sunnoni da ake yi kafin azhar bayan azhar kafin la'asar bayan magharba bayan isha bayan sallar kafin asuba su ake cewa as-sunanin ratiba shi ce babu fi salati sunna قال أخبرنا أبو عاصم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين معنى كافٍ صلى الظهر ركعة بيو الرواية وبعد الظهر ركعتين <coughs> باين azhar كما ركعة biyu wa ba'da al-maghribi raka'atayn fi baytihi bayan magruba وقيده بأن هاتين الركعتين في بيته وبعد الإشاء ركعتين ما يصلى الإشاء كما ركع بيو وبعد الجمعة ركعتين في بيته ما يصلى الجمعة كما ركع بيو أجدا منظم الله كيس قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن النعمان ابن سالم قال سمعت أمر بن أوس الثقفي يحدث عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أم حبيبة ما تم منظر الله صلى الله عليه وسلم إذا تنجيه منظر الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرسيها ما من عبد مسلم يصلي kulla yawmin sintai ashirata rak'atan tatawwa'an duk musulmi da yake sallah kowace rana raka'o'i goma sha biyu a sunna ghairar faridati ba farilla ba sunna tatawwu'an kenan illa lahu baitun fil jannati sai dai face yana da gida a cikin aljanna aw buniya lahu baitun fil janna ko a gina masa gida a cikin aljanna قالت أم حبيبة أم حبيبة ستتي فما بريت أصليهن بعد tace tun daga wannan lokacin ban daina sallan wa'annan rakawoyi guda goma sha biyu ba wa qala amr mislahu wa qala numan ce ni ma haka numan shi ma yace shi ma haka usman ibn umara qala hadathana shuba عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عائشة كما الله كرمت ذاتك من ظن الله صلى الله عليه وسلم يكسن لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الفجر من ظن الله بايا دين ينسلنا أرد ركعه هدو كافٍ الظهر da raka'o guda biyu kuma kafin alfijir kafin alfajir babu raka'atayn qabla al-maghrib babin da yazo na bayanin cewa raka'o'i sallah raka'a a sallaci raka'o'i guda biyu kafin magriba قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري أو جريري الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي بين كل أذانين صلاة سكان دكة ما معنى قوله بين كل أذانين tsakanin dukkan kiran salloli guda biyu kiran sallah guda biyu akwai sallar nafila manzon Allah ya yi itibarin kiran sallah da ta da ikama mana ta da ikama ita an ce mata azanin to shi yasa wannan zai warware yanku mas'alolin da ake cewa azanin awwal azanin thani an kiran as-salatu khairun minan nawm azanin awwal an kiran as-salatu khairun minan nawm baya nan al-azanin awwal na can asuba na farkon dare an fahimta بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ƙarshe sai ce liman sha'a tsakanin kowane irin sallah guda biyu akwai sallah su uku manzo Allah ya faɗa a ƙarshe sai ce liman sha'a ga wanda ya ga dama nafila ta kai ka samu lada in ba ka yi ba ka da laifi قال أخبرنا سيد بن ربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال كان المؤذن يؤذن لصلاة المغرب على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكرة صلى الله كرة صلى زمن منذ الله صلى الله عليه وسلم كرة صلى مغربا فيقوم لباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتدرون السواري حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كذلك قال وكلما كان يلبس wannan kuma yana nuna cewa za a yi kiran sallan magaruba ana idarwa sai manya-manyan sahabai kowa ya tashi kowa ya nemi fila ɗaya a cikin masallaci ya mai da shi sutura zai sallar na fila kenan an fahimta haka za su yi tsaye har manzon Allah ya fito dama ai da zarar hannun an yi ne kafin rana ta fadi da zarar rana ta fadi an yi kiran sallah ko ba a yi kiran sallah ba lokacin yin nafila ya halatta ko bai halatta ba ya halatta babu alqira'ati fi rak'atay alfajr babin da yazo rak'atay alfajr me ake karantawa a cikin karatun da za a yi cikin rak'atay alfajr قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفي ما يقرأ فيهما تتشي منذ الله نقول أبن لكي كرنتا وأتكي ركعتين الفجر وذكرت قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد تجي أبنك كرتا وكي قال سعيد في ركعتي الفجر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر ما يطلع باين fitowa alfijir manzo Allah yana sallar da raka'o'i guda biyu ya mai sassauci sassauci gaggawa a ciki amma yana cika sallar wa kanat sa'atan la adkhulu fiha ala nabi sallallahu alaihi wasallam dace wannan lokacin ba ta shiga wa manzon Allah wannan lokacin عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تسيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن من أذان الصبح وبدأ وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة ما أكي كرا صلى sai mai kira sallah ya gama zai manzo Allah ya tashi ya gaggawa ya sallah raka guda biyu kafin a tada ikama قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن أبي خلف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين manzo Allah yana yana sallar nafila bayan juma'a raka'a biyu a gida a wata riwaya can nabi kai zaka ce in za ka yi a masallaci sai kai raka'a hudu wa akhbarat wa akhbaratu hafsa annahu kana yusalli idza abra as-subh rak'atayn tace in asba al-fajr ya fito manzo Allah yana sallata raka'a biyu wannan raka'atay al-fajr kenan ko eh kafin me eh, eh mecece ta hiyatul masjidi sallah raka'a biyu da za ka yi in ka shiga masallaci kafin ka zauna in akwai nafila ka shigo ka yi raka'a ta alfajiri ka yi ta hiyatul masjidi in kuma kana so ka yi wannan ka yi wannan in ka yi yayi babu alkalamu ba a da raka a tayin fajiri bayan mutum ya yi sallah raka a yin fajiri magana zai yi magana zai yi hira zai abin hala haddasa abdullahi bin sa'idin hala haddasa na abdullahi bin idris an malik bin anasin an salimin abin labri an abi salama an aisha ta qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الركعتين قبل الفجر manzo Allah in yi sallah in yi sallah shirka a ta alfajiri fa in kanat lahu hajatun kallamani biha yana da bukata sai ya faɗa sai zan ta ya faɗa min abin da za a yi an fahimta wa illa kharaja ila salat in babu wata magana sai ya fita zuwa masallaci me wace magana zai ce yayi sallah raka'a ta alfajiri ke kafin da dawo daga masallaci a ɗauro shayi kafin da daga masallaci a yi kaza ba magana ba ce ba in babu wata bukata kuma sai ya kama hanya ya je masallaci an fahimta ko ke eh, a kulle kofa ko kuwa a kofa babun fi fil ibtija'i ba'da raka'atay al babin da yazo na bayanin bayan ayi raka'atay al-fajr sai manzo Allah ya dan kishin gida kadan haka kafin a kira shi tashi je yi sallah ibn hazm yace bayan raka'atay al-fajr wajibi ne kai dan wannan kishin gida قال أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين الإشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة manzo Allah yana daga sallan isha zuwa sallan alfijir yana sallatar rak'a goma sha ɗaya yusallimu fi kulli rak'ataini a kowace rak'a biyu sai manzo Allah yayi sallama yutiru bi wahidatin sai wutiri ya cika sallar shi wutiri da raka daya fa idza sakata al muazzin min al azani in mai kira ladan ya kira sallah ya gama raka'a raka'ataini khafifataini sai raka'a guda biyu thumma taja'a sannan kishin gida haka hatta ya atiyahu al muazzin fa yakhruj ma'ahu har sai ladan ya zo ya kama shi su fita tare ya zo ya masa magana sai su fita tare babu iza uqimati salatu fala salata illa al-maktuba babin da yanzu yana bayani in aka tada ikama babu wata sallah sai farillar da za a yi wannan lokacin fala salata illa al-maktuba babu sallah sai wacce za a sallace ta wannan lokacin a zahar ce la'asar ce magarba ce isha ce asuba ce matuka an tada ikama to ba za ka shigala da wani sallah wata sallah ba sai mai sai sallar da ake ciki to sai malamai suka ce in mutum na cikin sallar nafila kuma aka tada ikama fa Wai suka ce a tamma tammaha hafifatan sai gaggawa ya cika sallar tsanai ya shiga tare da liman Wai suka ce a'a matukan an tada ikama wannan sallar ma babu ita me yasa la salata illal maktuba to la salata me aka kore babu sallah gashi mutum yayin sallah ko yayi sallah kuma a ce la salata la budda an yatawajjaha an-nafi ila muayyan an-nafi yatawajjahu ila ma لا صلاة مقبولة لا صلاة كاملة لا صلاة مؤتبر بها لا لا لا كل تكبيرات يجوز هنا an fahimta إيه eh. to za mu ji insha Allah قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظر الله صلى الله عليه وسلم إتي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة in aka tada ikama to babu wata sallah sai wacce za a yi farillan da za a yi to wannan nafiyun ina zai koma kenan ina mana la salata illa al-maktuba babu wata sallah sai sallar da kamar yadda muka fada wani suka ce a tamma hafifatan wani suka ce a ana tada ikama kafin liman in za ka iya yin sallah ka sallah ne kafin liman ya ce Allahu akbar to wannan a tamma hafifatan amma in liman zai ce Allahu akbar ya fara fatiha kana cikin nafila suka ce kayi hasara saboda ne saboda manzo Allah ce Allah ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ma'ana sakan daya cikin farillan da zaka yi da liman yafi awa daya da kake nafila ma taqarraba ilayya abdi بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أليس كذلك to akan haka in aka ce aka tada ikama wani su malamai suka ce wannan sallan da kake nafil da kake babu ita ko ka sallame ta ko baka sallame ta babu ita ta sallame kanta don ce la salata babu sallah to ina mana babu sallah

in an ta da ikama fala salata illa al-maktuba sai wannan farin da ko bai fili yake eh? eh ya fara nafila aka zo aka tada ikama eh a ah. eh, to ai ba ya hana ka fahimta me ya kawo rigiman karatun jiya ka fahimta ka ce dole a dauki fahimta ka ai aiki ba haka bane ba a eh. shi ne la salata babu sallah an kore zatin sallah na ko to wannan sai la salata maqbula babu sallar da za a karba to me amfanin yin ta la salata kamila babu sallah cikakkiya ma na za a samu rabi kenan za a samu to sai a kawo manzo Allah manzo Allah ce nasi qala Allah subhanahu wa ta'ala ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma zaratu alayhi shi yasa ka shiga da liman sakan ɗaya da zaka bar ya wuce maka kana cikin nafila din yace kai hasara sakan ɗaya tare da liman shi farilla ya fi maka awa ɗaya tare yin nafila قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا غندر عن شعبة عن ورقاء عن أمر بن دينار عن أساء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم ابن عمر عن ابن محينة عن ابن بحينة قال أقيمت الصلاة أن تاد إكاما أن تيد صلى فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل رجلا يصلي الركعتين sai manzo Allah ya ga wani mutum yana sallah zai sallaci raka'a biyu falamma qada an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatahu da manzo Allah ya idan da sallah la sabihin nas mutane shi suka kewaye wannan mutumin فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي الصبح مر أربعا كي صلى الصبح كي ركع هدو لا شركع بمنا يكما كما كان يركع بي تمي ونكي نونا واحد in an tada ikama shi ka yanke sallar ki qala haddathana muslimun qala haddathana hammad ibn salama ana amr ibn dinar ana ata ibn yasar ana abi hurayra an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu فلا صلاة إلا المكتوبة قال أبو محمد إذا كان في بيته فالبيت أهون wai in yana gidan shi ne to da ɗan sauki zai iya yin sallar nafila ɗin kafin ya fito ya tarar da liman a cikin masallaci ya ce wannan ya fi ɗan sauki ne eh? aiki in manzo Allah ce la salata babu sallah to me amfani in aka ce babu sallar da za ba da lada akai to me amfani yin ta kuma ka bar sakar ɗaya ko minti ɗaya tare da liman ka yi kasarar mastaratu alai babu fi arba'i raka'atin fi awwalin nahar babin da yanzu na sallatar raka'o'i guda hudu farkon rana قال أخبرنا أبو النعماني قال حدثنا معتمر ابن سليمان عن برد عن برد أو برد عن برد برد عن برد قال حدثني سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن قيس الجزامي عن نعيم بن همار القطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ابن آدم يتي الله مدوكي سركي يا كاي آدم صلي لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره ya sallaci raka hudu farkon rana zai ifi kusan maka karshen rana din babu salatin duha babin kaga wannan raka hudu din wasu sallace daban tun daga shi ya ce babu salatin duha yanzu ya zo kan maganin sallan walha قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة أنبأني قال سميت ابن أبي ليلى يقول ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ ba wanda ya tabba mu bayanin ce labarin cewa manzon Allah yana sallar walha sai dai ummu hani yar uwan wa Ali ibn Abi Talib fa innaha zakarat annahu yawma fati makkah irtasala fi baytiha ta ba da labari tace ranan da aka bude makka manzo Allah ya yi wanka a gidanta kuma salla samani raka'atin sai sallaci raka'o'i guda takwas qalat wa lam arahu salla salatan akhaffa minha ban taba ganin manzo Allah yana salla mai sauci mai sauci kaman wannan ba ghayra annahu yutimmu ruku'a was sujuda sai dai yana cika ruku'i da sujjada wannan labari kai yayi sallah wannan lokacin wani suka ce saboda an bashi labarin an samu bude ko an kashe abu jahalin ko ayi kaza kaza kaza babu wanda babu wanda aka ita mata ce sallan walha ba sallah ce nafila da yayi kuma ya dace wannan lokaci shine lokacin duha قال أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد أليس كذلك قال حدثنا مالك عن أبي النضري أن أبا مرة مرة مولى أقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل شكرا لك أبو مكة أم هانئ تاجي وجمع الله صلى الله عليه وسلم سيتسع من الله ينا وانكا أبني داميتا sai ta tashi za ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin ta san ba wanda zai magance mata shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ne ya nemi sai masa alfarma sai sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ce ba yadda za sai an kashe wannan mutumin dace na yi mishi alfarma yace sai an kashe shi a ya fi karfin ta kenan ku sai ta kama hanya ta je wajen wa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Fatima bintu tasturuhu bi thawbin manzo Allah na wanka na na Fatima ta kewaye tufa ta yi manzo Allah kariya yana wanka saboda kar a shi halat fasallamtu alaihi wa zalika zuhal ce da naje sai na yi manzon Allah sallama wannan kuma lokacin walhali qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da sai sallama shi manzon Allah ce man hazihi wannan fa ana ummu hani ni ce falamma faraga min guslihi da manzo Allah ya idan da ya gama wankansa qama فصلى ثمان ركعات ملتهفا بثوب wahidin ثم انصرف da ya da wanka sai ya dauki kifa ɗaya rufe jikin shi sai sallah raka'a takwas sannan sai kama hanya juya fakultu ya rasulallah to yanzu ta za ta bayyana abin da ke tafe da ita sai na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zama ibnu ummi wane ne ibnu ummi ali tare da cewa shakikinta ne me ta zabi ummi kawai ibnu ummi ya zama ibnu ummi annahu qatilun rajulan ajartu rajulan ajartu yariya cewa zai kashe wani mutum da na mishi alfarma a kyale shi kafirai ne fulanu ibn hubaira sunan shi fulan ibn hubaira ya zo ya shiga cikin alfarman ummu hane sai ta ce shi kenan ai ma alfarma an kare ka shiga cikin kariya to in musulmi mace ce ko yaro ne ko wane ne inda yi wannan alfar to dole musulmai su kyale shi ba za a kashe shi ba wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad ajarna man ajarti ya umma hane qad ajarna man ajarti ya umma hane ki kwantar da hankalinki duk wanda kika yi ma alfarma mu yi masa alfarma ali bai isa ya kashe shi ba an fahimta bukatar ta biya kenan ku a yanda al'amari yake kenan duk abin da ake ciki ana fada ana wani abu aka zama sai wani musulmi zai ce wani arna kafirin nan kyale shi na yi mishi alfarma to ba bai halatta a kashe shi ba sai a kyale shi in ba haka ba ali ibn abi talib ne ai kowa ya san darajar shi ko da danga sarkin yaki ko kowa ya san shi yace kuma kanwarsa ce uwa ɗaya uba ɗaya da ce ai mishi uwa ne ai mishi alfarma yace wa sai an kashe shi yi mishi alfarma sai an kashe shi alfarma mai da yi mishi alfarma yace wa alfarma za ki ga abin da zai faru <laughs> shi kenan to sai ta san matsalar ba wasa a ciki sai ta kama hanya ta je wajen manzan Allah to shi ne sababin koro wannan kissa duka tana faɗa manzan Allah ya san aliyu ne ai zaba ibnu ummi babban yaya babban wa ai gaban manzan Allah ba babba ba ƙarami. na yi mishi alfarma na kare shi ya shiga cikin kariya ta amma wani ya ce yaya ya ce sai an kashe shi sai manzo Allah ce ai ummu hali ki kwantar da hankali duk wanda kika yi ma alfarma mu ma mun yi mishi alfarma mu su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wa kuma ya sai kashe babu hatta yasma'a kalam Allah ثم أبلغهما ma a lokacin da ake cikin nasuwa kenan amma yanzu hayaniya ta tashi wake shauraron wani wake jin wani wa zai kaza kaza da wani babu wannan tsarin duk babu su yanzu babu su da fushi ake yi ba ana tafiya ne kan tsarin addinin musulunci قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شوبا عن عباس الجريري عن ابي عثمان اي كونغا da matsala ta tashi tsakanin da sayyidina aliyu sai ta tabbatar da sayyidina aliyu wanta ne kuma ya fi karfinta ba haka bane ba to maimakon ta tsaya suna jayayya ba shi da amfani sai ta je wajen wa wanda ya fi karfin sayyidina aliyu daga nan ta je ta samu fawa karfi ke to da ɗaya in ba haka ta sa ta ce a kan mai zan ce kai ma ka ce a kan mai zan ce na kare shi ya shiga cikin alfarar to kaga masu an komai ya lalace ke shi kuma yana gani shi ne wanta sa'an nan kuma wannan kafiri ne to kaga sai abin ya dada mai lalacewa ya dada kwamewa sai ta kyale shi ta kyale yaya yana da power shi sai ta je wajen yayan yaya kenan wajen wan yaya kenan sai ta je wajen wan yaya ta faɗa yau shi da ta samu wannan karfin shi kenan sai na aliyu sai da ya aje ta kobin ma ala haddasa suleiman ibn harbin ala haddasa shuba an abbasin al-jurairi an abi usman an abi huraira qala awsani khalili bi salatin la ada'uhunna hatta amuta yace mazuri na yayi wasiya da abubuwa guda uku ba zan rabu da su ba har na mutu alwitru qabla an anama yace nayi sallan wutiri kafin nayi bacci wa sawm wa sawm salasata ayyamin salasata ayyamin min kulli shahr sa'annan kuma yace kowanne wata nayi azumin kwana uku wa min ad-duha rak'atayn da kuma nayi sallah na sallaci raka'a biyu sallar duha kenan ya ce wayannan guda uku ba zan daina su ba har mutuwa babu ma ja a fi karahiyati fihi ce babin da ya zo na waɗansu sun karhanta yin sallan walaha karhantawa su kai ba haramtawa su kai ko قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى في سفر ولا حضر منذ الله بيتبعي صلى ولا حضر أتفيا كوينا جدا قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن الفضيل ابن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه رأى ناسا يصلون صلاة الضحى إتي ما هي في سياق متعنيسنا صلى والحا فقال أما إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي سنة صلى صلى لما تمنظم الله بيتبع ولا عامة أصحابه هكا كما عامة أصحابه to abin da ya faɗa ke nan amma shi abu huraira da ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ya isa ya zo ya hana shi wannan sallah sai ta yi lokacin da manzon Allah ke faɗa ma abu huraira ba su sani ba ba su ji ba bai menene da menene ba ko eh. babun fi salatil awwabina قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن القاسم بن عوف عن زيد بن عرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس منذ لا يفتو السنة صلى بايا رانا تافت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال salatul awwabina ana yin shi ne lokacin tsakiyar rana lokacin da rana ta yi zafi yashi kasa ya zafi kananan rakuma ba sa iya tafiya shi su kwanta shi ne ramilatul fisali babu salatin laili wannan hari masna masna yace ce babin da ke bayanin cewa salatun laili wannan hari, masna masna sallan nafila a dare ne ko rana ma'ana raka biyu ake yin ayi raka biyu shi a sallame ayi raka biyu a sallame ai raka biyu a sallame قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة عن يعلى بن أطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وقال أهدهما ركعتين ركعتين صلى النافلة كو صلى ركعة نو ذاكي دسا أنك ركعة بيو شيك صلى بي أنك ركعة بيو شيك صلى بي باب في صلاة الليل wani babi kuma a cikin bayanin sallan dare قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل wani mutum cikin sahabbai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da sallar dare faqala masna masna yace raka'a biyu za a yi duk sa'an aka sallaci raka'a biyu shi a sallame fa'iza khashiya ahadukum subha in kana jin tsoro ka ji tsoron kan alfijir ya fito yace falisalli rak'atan wahidatan tutiru ma qad salla ya salla rak'a sallati rak'a daya ta zama wutirin sa ke ashe salla rak'a daya ya halatta ai salla rak'a daya rak'a daya salla ce ko ba salla mace salla ce ma'ana ka yi sallah raka biyu raka biyu raka biyu in kana gudun alfijir zai keto ya ce sai ka yi sallah raka ɗaya ka sallame ma'ana autar ta makar sallai take ka yi wutiri ke ma'ana in mutum ya tashi ya yi wutiri raka ɗaya sallar sa kai ko ba ta yi ba babu fadlu salatin laili falalan da ke cikin sallar dare قال أخبرنا سيد بن عامر عن عوف عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشرفه الناس فقالوا لمن ذو الله يزو مدينة شيكي نمرنا كان سوزوك تاروك هدو سكتي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله من ذو الله يأسو من ذو الله يأسو سلا تمرنا يزو مدينة قال sai ce fakharajtu fi man kharaja abdullahi bin salami kenan ce sai na fita a cikin jama'an da suka fita suka je wajen manzon Allah zan je in kalle shi in gani wani irin mutum ne falamma ra'aytu ya ce da naga fuskarsa mai daraja arabtu anna wajhahu laysa biwajhi kazzab sai naga wannan fuskan ba fuskar makaryaci bane wa kana awwala ma sami'tuhu yaqulu bayan ya gamsu da cewa wannan fuska ba fuska ce ta makaryaci ba kuma abinda zai fara ji wajen manzo Allah zai ji ya ayyuhan nas ya ku taron jama'a afshu salama ku bayyana sallama tsakanin ku gaida juna assalamu alaikum assalamu alaikum wa at'imu at'ama ku ciyar da abinci mara abinci ku ciyar da abinci wasilu al-arhama ku sadar da zumunci wa sallu wan nasu niyamun ku yi salla dare lokacin mutane na bacci tadkhulul jannata bi salami za ku shiga aljanna da aminci an fahimta har kwan abinda manzo Allah aka jiyo kenan daga manzo Allah a Madina sai ce me afshu salama ina ma na afshu salama ku ya da me ina ma na sallama assalamu alaikum aminci bayan aminci sai ne wa atimu haka suke tafiya eh zaman lafiya da abinci kama kan Allah subhanahu wa ta'ala ba da bismillahir rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil فجعلهم كعسف مأكول تشي لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت هذا محل الشاهد فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا بد من الإطعام من الجوع Wal'amni amn min al khawf abubuwa guda biyu duk sa'an da aka raba su wallahi basifa za ta sauka kasa an fahimta duk abu mai rai ko dabba ce ka hana ta abinci ta shiga yunwa sai ta yi kokarin yadda za ta samun makar da abinci haka dan adam in ka kulle masa duk kofofi ba inda zai samu abinci kwakwalwarsa za ta kawo masa inda zai samu abinci halal ne ko haramun ya dace ko bai dace ba ya kamata ko bai kamata ba wannan ba wannan ba lokacin sa bane an fahimta ba lokacin sa bane shi yasa ana samun mutane hanya ne da za su tafiyar da rayuwarsu sai a zauna lafiya in kowa ya rasa yadda zai samu abinci to sai kowa kuma ya kirkiro makarsa yaya zai yi ba yadda za a yi a wannan waya za a hana shi ba in kana ganin shi ne za ka hana shi za ka kama shi zai aboye fa shi sa duk amincin da ke kasa in ba abinci wallahi ba za a ji daɗin rayuwa kuma ba za a taba zama lafiya ba duk abincin da ke kasa in babu aminci wallahi ba za a ji daɗin rayuwa ba ba za a zauna lafiya ba to sai an hada su biyu manzo Allah yana shiga madina ce ku yi sallama su assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ka yana ma sallama ka san aminci ne kana mai sallama ya san ana cikin lafiya kenan sannan o oh, asimu ta'ama ku ciyar da abinci ku ba da abinci in aka ce ɗaya za a ɗauka a yi aiki da shi wallahi buri ba za a cimma buri ba bukata ba za ta biya ba an fahimta aka ci shi kenan za a za a nema mutane zaman lafiya aminci za a hana sace dukiyarsu ba haka bane ba kyakkyawan manufa kenan ko to sai aka manta da bangaren abincinsu suka shiga mai yunwa da wahala to sai aka zo za a hana da sace dukiyar talakawa sai aka zo talakawan kansu ake sacewa in aka sace su da kansu za su ɗauki kudin su je su fanshi kansu hatta yi ukur ta an yadin wahun sa'adin wannan ma aka ce bai isa ba suna nan sai a je a harbe su a kashe su kamar yadda yake faruwa zamfara kudu ka suna mai da menene to me kenan aka fa'ida me ina aka kwana kenan me kenan aka yi a neman masu zaman lafiya a saman masu sana'a yi kowa ya samu sana'ar yi makiyayi ya zauna lafiya yana kiwo in yi kiwo za a samu nama za a samu nono za a samu madara za a samu man shanu manomi ya je ya noma za a samu abinci za a samu shinkafa za a samu masara za a samu gero za a samu komai mai sana'a ya je sana'a dan kasu mai kasuwanci zai kasuwanci to sai kaga an zauna lafiya ba wanda ke da lokaci amma aka hanya duk aka toshe mutane suka rasa yadda za su samu kuɗi masu sana'a ma kuɗin ya kare su da ko babu wata kafa da za su samu kuɗi to makwarnata sai su taki kowa ya zare takoninsa, kowa ya ɗauki bindigarsa kowa ya ɗauki kaza kaza ɗinsa a je shi ke kenan makiyaya da manoma tun duniya yaushe aka taɓa samun tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma aka zauna lafiya mai kiwo a hana shi kiwo ina za a samu nama ina za a samu nono ina za a samu madara ina za a samu man shanu haka manomi a ce an hana shi noma ba zai iya zuwa ba in yaje za a bi shi daji a kashe shi baya noma ina za a samu abinci yaushe abinci zai wadatu to shi kenan sai ya zama yanzu ma abin da ya fi sauki shine maimakon babu hanya bari a ana sace mutane ana karban fansa talakan da muke son mu kare shi kuma aka zo ana sace kudin da kanshi zai ɗauka bayan saboda ne saboda ya fanshi kansa da shi yasa dole sai an bi allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf sai an bi afshu salama wa at'imu at'ama to sai kaga rayuwa ta zauna lafiya an samu saukin rayuwa shine sai a ce Allah ana jinjinawa Allah ya tamake kaza Allah ya taimaka ma shugabanninmu Allah ka daidaita tsakanin talakawa da shugabanninsu shikenan abu mai rai ba a bari shi samu kan cikin yunwa ba kwakwalwarsa za ta kirkiro masa hanyoyi da yawa na samun kuɗi zancen halal ne ko haram ya dace ko bai dace ya kamata ko bai kamata ba lokacin sa bane wannan ba ruwan shi bai mashi zafi ba abin da ya mashi zafi an fahimta to Allah ya sa masu mulki su ji Allah ka daidaita tsakanin masu mulki da talakawansu Allah ka yi ma Najeriya jagora daga wannan sati za a shiga sabuwar shekara kenan ku ko da akwai sati mai zuwa lokaci ya kare ke ayyuhan nas inni da'in fa ya Allah maɗaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana ta gurfana gaba ga zatinka da gwiwoyinta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata ɗauki Allah ka kawo mata ɗauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga katsina ga sakkwato ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gabobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo ɗauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allah ma ji nafi mana dai wa fi nafi mana bai wanda wanda nafi man tawallai wa barik lana fi ma atai وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليك ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم